wakufin ku? da su muna cikin abin nan abin da an kai rangwami ko? ana suna shirya ban ji na shaidanar waje bismillahir rahmanir muna cikin muktasar khalil muna shafi na goma sha biyu muna cikin babi na zarafin da jafi sannan muna wurin da aka magana a kan rangon abinda an ka rangonta wa huffi ko haka na an rangon mai kama abinda shafi huffi wani alin da abin da shahi kalmi min rausu da daga karosun dabbobi wa baule ha da sa, to amma dabbobi nan da ake magana waɗanda an ka haramta ci kamar doki kamar jaki kamar alfadari da su wake magana ta su in dullika amma yan an goge don haka an rangwamta ga hufi an rangwamta ga takalmi da mai shi bayan ya yi alwallah ya tsoro sai shiga cikin kashin dabbobin ba doki alfadari jaki to amma sai ya goge wannan an rangwamta ko shiga cikin bolin ta taba taba lagai amma ba a rangwamta abin da shafi ko takalmi daga najasar wani su ba kamar irin kashin dan adam ko kashin kai. wannan ba a rangwamta ba to yanzu nina na zai malam ya ce da ya kala masu mai shawa sai ya cire ya cire takalman ko ya cire wannan kusur nufta zai kiriwa in ya riga ya gama shahiwa ya tabbatar da ya gudda suwa to sai ya ce in ya cire domin shi ta mahi sallah mista don lama a ma'abu muna tare da kuwa hmm. babu ruwa tare da shi don haka an kai magana sha ya goge ko takalmi ko hufi in ya goge sannan ya cire don babu ruwa tare da shi wa ya tayammam sai zo shi taimama وغتار إلحاق رجل الفقير تو إمام لحني نعم daga kansa ya zaɓi riskar da ƙawar talaka wanda bai da ikon sai takalmi haka nan yaka zuwa ya dawo bai da kuɗi balle sai takalmi to sai ga shi hawa da cikin waɗanda abubuwa da muka ambata shi ma in ya goyi ƙawa sai shiga masallaci shi sallah domin ka sanya ya kammala to amma wafi gairi a cikin riskar da kawo wani wanda ba shi ba mawadaci lilmuta akhiri daga malaman karshe kaula na ayi magana ne suka ce da ne ya san mai mana wanda yana da wadata sun ce a yan lalura ta kasa ya hito ya ta kauna suka ce duk da haka bai da uzuri don na ne. wani ko sun ce a a dai rangwamta tun da wani abu na faɗo a haka shi malam kalilu bai leƙi Ƙaunin da ya kamata ya ba ƙarfi ba don haka ya fito a yi magana na kuma an yi rangwame wa yin ga abin da ya afku wato alamari bisa da shuriya mutum ya fito zai na wani wuri yana kawo bakin gidan wasu an zuwa sai sun sharbe shi ko yana zaune an ka watsa kila ba kuna ko yana jinkiri to sai ya zama daidai gare bai yi yaƙinin tsarkin ruwan ba bai yaƙinin na su ba to nan an yi ranar gwamnati in masallaci ke zuwa sallah kai tambayi kowa jannan ya wuce wata zuwa sallah sai doke su a gumi da alaƙa hali to amma wa in sa'ala in ko ya tambaya to su duk al musulmi al'ada sai ya gaggasar da wanda a musulmi amma in kahiri na ya tsinci na wala ya lokaci sai ya ta amma in musulmi na ce mai ruwan da lahi a lausuwa ga kuma to zabbata shi to kaga nan ina malamai suka ce daru musulmin au daru fatina au daru majhul hali to in gidan musulmi na siddiq al musulmi amma in gidan kafiri na kai gaggauta shi in gidan majhul hali na to jibu kafiri da da zo wani shi za ka ce Nan zai ta wa to mu zo to haka nan kuma an yi rangwame waka soyafin kamar abin da samu takobi ta kilin wanda an mai samfi domin takobi wanda yake mai samfi ya an kusa mai ruwa yana lalata ta hira lalacewa to in an ka tare wani abu da shi ko yuka an ka yanki wani abu da shi na halatta to ko an ka tsaye da haji da shi shi ta kodi ko an ka tsaye jihadi da shi to an rangwamta a sa wani abu a goje ta kogin nan kuma ko kara ta ya kaya sallah babu koyi haka nan ita yi baya an ka shahi ya an ka yi wata dabba ko an yi wata dabba ita ba sai an wanke ba ba ku wannan ramunka li'irsadihi min dammi mubahin saboda ɓaci ne shi ta kodi ko ɓaci ne shi sake duk abin da an da sani ko madubi ne wanga da aka dubi don wani abai watsa mai an yaran gwamnati ga gobe don an an wanka yana da halalar to duk wanda a hakan amma ba a yaran gwamnati ga sakilin na tura ba ba a ma wanki an samu daji ai da ko ba sake ne ko jikinka in wani abu ba dan ma shi ba a yaran gwamnati goge ne ba wanke lif sadihi min da ba wa a tare domalin lanyunka haka na an yaran gwamnati da gurbin maru wanda ba a fita ba kana cikin sallah ko kana abin nan da sauran sai gashi ya hoshi to duk da kai tara tara sai ka yi sallah da wani abu na shi to shari'a ta yi rangon wani ba in ta fakasha. amma an so wanke dukkan najasa wanda an ka rangwamta in abin ya zan yi muni an yi rangwame gare ta amma abin ya warwa to an so a wanke ina misali ka dame da baraji kamar jinin nan na gazuzu shi ma in ta fafasha mutum na ya kwanta wato gadon da aka gazuzu ko ɗaki ya hau jiki ne sha jini ko ta murmura da daddare gazu ne ya mutu da yawa ko da an ta aka ce kai amma dai wani gajini jini yanzu muna da iri kamar sauro ko da shi ma wannan hawan wasa illa fi salati sai inda mutum ya zai ya leƙo bisa ga najasa wanda an kai wani mai yi abin nan muni amma cikin sallah wannan ba sai ya yanke sallah sai ba ya bari ya ƙara sallah sai sannan ya zo shi wanki muna tare to mutum wanda huwa mahallun najisi bila niyatin bi ghasli mahallun najisi bagiran jasa wa ya tsakuru yana tsarki bila niyatin ba sai an yi niyya ba da gafi da wasu idan akwai jasa da jikin dan adam ko akwai jasa da sutura ce ruwa ɗaya zai samu ba sai ya yi niyya da wani ba in yi wanke abin ya fita tsarki ya samu ba sai an yi niyya ba sharaɗi in urifa ya an san mahallin da na najasa take nan na za a wanke ta ake kuma ya tsarki wa illa in ko ba a san bayyana ba fa kamar ya yi shakka ko kuma yana ganin a'a da nan da nan misali wanda jami'in mashkuki fi duk abin da ake shakka a wanke shi ciki ne ina misali ka kummai kamar hannu riga gafi biyu hannu riga ba ya sa sutura ba to yana shakka shin wanga hannu riga na haddana kisa ko wancan ya rasa gane ko wani don haka abinda za su yi dishi wancan rigar don babu inda zai doka cikin nan na ba ya ta harra yi da wurin mun ne na na bi ilahi saubai to a bayan tuwa ne guda biyu wato ne guda biyu ya tabbatar da akwai na duka ga guda amma wani na bai gane ba to yanzu nan tun da bai gane ba ga ibada lokaci ya sai to bai fara yana da hataki wane ne ala sarki daga cikinsu don shi sallah da shi ya bar guda wanda bai da sarki to shi ne an ka ce wai harwa to an ba wannan an ba wannan magana an gane to da ni za a kuta da jasa da hure da ruwa abin wanki mai tsarki mufassil wanda an mai rabba na jasa daga wannan bagiran da take da shi ake wanki wanda yana iya raba najasa daga donsoninsa to shi aka wanki kazalika shi ne ku. haka nan gabanin shi wanke ita na jasa, cewa sifar wurin ya zan wada take bata canza ba to in ya riga ya gama wanki amma ga sifar wurin bata canza ba yana nan kamar yadda na jasa ta wurin nan kamar a ke tashin yaro na ko bole yaro na ko wani abu na wanda yake yana da ragau ya taba sutura amma abin da ya wanke yana nan ka zalika wanda yake bai launi da wuta ba mun gane ku to inda ya riga ya sa abin da mun fasili na su ya tsaki Da shi na mana yake wala zama asu ma'azawa da da'ali asu mutuwa ke shi da ka gama wanki kan ya ɗai ba sai ka kama abin ka fashe wa hungri ba ma ga wani ɗani inda ya kasance ya musa amma la launin wariyan asura banda launi banda rinji waɗanda sun ka wayata ga gutuwa yanzu in yaro ya tashi ga fitar kuwa in ta wanke ana ganin kwancin kashin ku ba gani to na ayan gwani in mutum ya wanke na jasa in abin shaƙa hannun yajin wari ko bai to an yi Allah ta nufa wal busaratul mutaghayyira ruwan wanki waɗanda sun ka canza da ɗanɗano da jina ko launinsa na ce satun muna tare wato tabbuwa da riga gare sai riga ta ta samu da jasa sai ya tura wanki ta ga jiki ne ruwan nan da ya ka wanki suna farma ya ciki ne to in ya gama wanke riga ta sun fita kuwa wal kusalatul mutagayyira na ta tafi to mu ولو زال عين النجاسة بغير مؤلك ملاقي محلها لم يتنجس يوها ولو da dai zala ainun najasa da ya buɗe ainun najasa da na ƙin mutum na ya sai ba haya ya kara ya karta ko ya sato da sifa ya tsoki babu ruwa kusa da ya tari matafi na sai ci gaba da tafiya ya shiga mota ya zauna ko da an haka inda zai sauka wando ne ya laƙi ga ya sai da ya jayi to ga take wani ya he da wannan zuwan ya inda yana samu su ba kuma ba shi ke da in bai taɓa maruwan ba ya alwala shi sallah walau da dai ayyukan na jahili za da na jahili da gairin gudu lake ba da mutum kewa ya bude ita ba to mulaki abin da ke zo zai mahalla ba gairin nata da mata na jar bai na jisu ba yanzu idan mutum ya samu na jasa ga kan sai ta ciki babu ruwa sai sa kai ya karfi na jasa ko na shari sai sa ya sai sai zuwa sai riga ka tana gurza wurin da adam da jaza to in ya tayi wanki tabo na zai zai wanki wa riga sai da tabo don na ma komi mun gane wannan magana hmm. wa in shakka fi isabati hali saube idan mutum ya shakka a cikin samuwar da jasa ga sutura sai wajaba na dukkan wato wa suturan nan ya yi ya wajaba menene lahu na lahu zai yi? wato kenan tun da najasa ta sami kuma yana shakka da, ita wa ya wajaba shi yayi ruwa wa in taraka in ko ya bari yadda ibada da ita a da salata ya mai da sallah Nisa zai mai da sallah domin ya bar wato abin da yake shakka ba tare da yayi ba kalgutul kamar yadda yake mai da talla, in ya ban wankewa da suwa ne wanda zai haka samu ni ake ce mai yayi huwa rashin da ya shi ne ya yi fawa da hannu bila ne ba zai nuna ba la'in shakka fi na jasatil mufidi amma da inda ya shakka abin da ya sami shi na jisa na ko ba na jisa ba abin da ya sami ya shakka amma ya tabbatar da sami wannan babu magana wajen kin ya yi gare shi babu magana mai da sallah gare shi in yayi au fihi ma ko ko ko shakka a cikin samuwar wannan da yake ganin jasa na sannan kuma da shakkar shi mu jasa na mun dai babu wannan wahala da jasa ka sauri sai an ce ta samu zuwa kuma an ta yi da yi ko to in ta samu jiki ba in shi jiki ga mutuwa na au ya ji ba su ko ko wanda ya yawa yawa da ba an an ba. nan yana daga cikin hukunce-hukuncen da ya an su dube su lokaci na aikan zaki cewa da an kai in najasa ta samu sutura wa in shakka fi isabata najasati an ka ni ma ba ya yi gwaba ku domin yana ta sanya ruwa ba sura ba to abinda ta an ka ce ayyaba ruwa domin da mutane suna da talauci wani an ce ɗebe suran nan shi wanki to koyewa zai yi daga ta buce sannan duk ta faru gare ya an ce shi wanki nan da nan to samu riga sai ta mutu nan da nan don haka musulunci sai sauƙaƙa cewa a yayyafa ruwa to sai an gada an ce to wahalar jasar ka sauƙi shin wai jiki a kura yake ita sutura in an ce a yayin ruwa yau a yayin ruwa gobe a yi ruwa jibi to in an ka samu yan watanni wannan ta gwafi da kyauta ko yanzu ka dubi mai karancin sutura mai yawan wankin sutura da wanda sutura ta in yawan ta haɗa da wanke ta ba wacce ta hirɗewa to to wanga adan da aka hasashe don haka an kace to wahalar jasadi ka sau shi jiki yanzu don jikinka na jiha ka taba ya kasa ruwa ka wanke ya an ba ta taba ta isa ba kwanci ko bai wa to don haka an kalli shi jiki ba kamar turara ba don shi bai baci muna tare to ya an kalli wannan to sai a ce a yau inda muke in mutum na shakka da samun da ya tuwanci zuwa ne an gane wani Allah gane ta Hmm. na taufa wai zai shabaha ɗahurun bi mutanajjisin aw najisin salla bi adadin najisin ya biyar ina in hmm. aw to idan wato ɗahurun ruwa masu tsarki wanda an masu tsarki fish ta ba suka rikita da mutanen jifin an ce e lalle wurin ga akwai ruwan da ya zama masu tsarki na masu tsarki wa har da wani ne to amma kuma akwai ma'un wata da yirin da na jifin akwai ruwan da ya wayo a buri to kuma ga ta kyan da kila bakwai na cikin bakwadin ɗin ga an rasa gane wani na to nan ko kuma an ka ce kasko guda bolina amma bolina wanda bai canza ba ga launi bai canza ba ga ɗan'ami bai canza ba ga ni amma tabbas bolina tsalla ba zina wajen ki auna ba hmm. to tsalla sun ke adadin da jasu sai shi a bisa da adadin salla don haka sai ya zo ya dogo kasko guda shi alwallah ya sallah ya ɗauko na biyu ya yi alwala ya sallah ya ɗauko na uku ya yi alwala ya sallah ya ɗauko na hudu ya ɗauko na biyar ya ɗauko na shidda ya ɗauko na bakwai to amma wancan da ya fara da shi na farko shi ɗaya na zai alwala dai in ya toga na biyu sai ya wanke duk inda ya sha hamarwa a zaton can boli na sha mutu ne in ya gama wanke sanar kuma sai biyu wanke alwala in ya toga ga nabi sai ya ɗibi kasko guda hudu ya wanke ko ina don ne sace alwala haka zai fa har ya kai ƙarfi in ya kai ƙarfi sai ya fa sai ya koma maimaitawa da wanga da ya fara eh. to nan ya kowace shakka duk wanda an mai tsakiya sallah shi to amma akwai tsori na warko wanda an kaci shi haka shi eh ya sa shi ce kai wanda da wani shi zalla in ya gama sai to amma yana ganin haya ya samu ya samu bara'atu da mutum insha Allah wala in ya da uku da ya buri haka eh. ko biyu eh inda guda an zikin da Sai sanin kowane na uku ɗin shi na shi na wata yamsa ina yi alaikum salahin malam babu wani alama da ake gane ruwa na da kyawu ne halar launin su da ɗa'amu nasu da rihu nasu duk mai canza ba Ina abu bai canza ba daga babu ruwa idan abubuwa su zuwa su ce mana ruwa suna dan eh. kuma duk babu su malam eh. kuma duk bai ba an tabbatar da akwai wanga da jika irin su malam hasa da bai ta kira ka kai ko gidan su babu malam <laughs> eh, da babu waccan da babu waccan sani sai a amfani da wanga magana ah. inda ba a san iya lalle akwai da kita ba to sai mutum shi amfani da rihu ko damu ko launu. sanin akwai abu a akwai abin ya kawo kuma tabbas wannan abin da ta faɗa ko mi kaune shi ko wuce ne sai wanda ba kai da wanda bai da da wanda mm. magana sai mutum shi abin ga wanguwa fati wata harra a wasu ne ababai inda ko wasu baka ji abin da aka magana ba na cewa abin nan wa in shakka fi isabatin najasati an ka ce na baha sai an gara an ka ce wahalar da ka saumi kai ka sa akwai magana wani wannan lokacin kunci akwai baka ji an ce wato abin nan waktar ilhaq da fakirin ba talakana ko kuɗin sa takalmi gida ko dole shi ta sai ga shi ya ce ko da ya ahama ya da duru da suke to ya an ka ce shi wanke ya wanke ya ƙara gaba kuma taka wani bai da takalmi a zai eh? eh to to to wannan ne ba ga salu ina iman ina ima'in an so wanke kwarin ruwa wani ruwa ku a tussuwa laɗa da amma ban ce ma abinci ba wa haudin ban ce ma dauki ba to sannan da an kai don mi ta abu dan ta an gaji a kawai ta abudan awo Aha. Eh, saba'an bakwai da iya da ne biyu ke kalbi mutlaqan to mutlaqan mazuni fi hadhihi amla ko karin da an ka izini a rika in ya sha in ya lallaki ga ruwa sai an so bakwai wanda an ka yadda shi kiwo ko shi abin nan hukun gida ko mai tsoron dukiya duk dai in ya lallaki sai an so bakwai to an so a wanke so bakwai a tussuwa amma ban da abinci in yasa baki ne ga abinci ya eh, lalage shi kan ba su a tussuwa ba nan dole a yi makarubi ko a yi haram tun da abincin nan haram shi ne makarubi haka nan ya ce ga sauki sa baki ne lalage shi kan ba a kwashe wani sauki a tussuwa kuma shi kare abinda ta shari'a ta kara da wannan saboda likitanci lalle ga harshe ne akwai wani ciwo in ba wannan an ba wanke an kai ba da ya kai ga abu kasa shi kai don haka an kace a wanke wannan abin so bakwai ta abu da nayi amma ba ce ba wani ne ba wani tari ba a wanke abin yayi wancan yana magana yace ah, yace abinci da yanzu ka kawo abinci da ma lagari ko banda inda ba lallage ya yi ba abin nan ya yi da komi wani ya zuba awa da hada damu inda kawo wuni na gaba yasta ko kuma zuba mai wani to ba ma su suwa waɗannan ruwan ya halatta yan wani sharri da harfi eh buga da da harshe la ya samu kare ga harshe yanzu shi ne shan ruwan akuya babu komi ruwan sai a sha ko kuwa taho sai ya tara baki na sai mai rufin akuta sun gaba sai ya gaba in ka toka a jikin sai a baka ruwan kushin a jikin babu komi inda zai su yi malibin lokacin aiwatawa a bilaniyatin hutu abunan babu ni a wurin wanke wala ta tasiri kun ba da sa turɗa ba za su akwai riwaya ta sai wani zo da cewa sa turɗa karfi to mun dare ba ta ba kama da yin ta wala ya ta'addadu juhlu bi kalbin aw kilabi kuma wannan wanki bai didduguwa don lallagin tare ya ya ya dawo ya ya dawo ya yi lallagin ko ba ya komai ya ko ba ya komai au ni ko kallo kada kuma ke wani a kushi don ka tsara labi ha? duk guda ya rika an to ga abin da mhm. maharauta da daga an kare bakin kare ba. Yanzu an yi wannan magana.